cikin yanayin rarrabuwar kawuna magoya bayan sai da rahama suka gudanar da shagulgullan cikar wannan jam'iyya shekaru 27 da kafuwa sakamakon rikicin da ke ci gaba da ƙara ta'azzara tsakanin wasu shugabanninta kan maganar cancantar shugabanci bangaren metar madugubu bakar a wata sanarwar da ya fitar ya nuna damuwa a game da halin tagayyarar da wannan jam'iyya ta tsinci kanta ciki kamar yadda za a ji daga bakin mataimakin shugaban jam'iyya dr saidu umaru parti sabon kai ya zo ya samu shugabanci na kasa da dipte 22 ko da uku ga wannan lokaci kaga a kwana a tashi duk shekara hudu ko biyar na bayan wannan yan an kai election sai kaga abu ya rage ka haya kai yau dipte uku ɗaya ne ke ga sai da SNM ai ka san akwai abun bakin ciki tilas irin wannan abun ya faru in babu adalci bangaren Abdullabo wanne ya shirya nasa bikin na daban ya alakanta koma bayan jam'iyyar ta CDS da abin da ya kira rashin haƙurin wasu abokan tafiya kamar yadda Abdu Amani ke gaya wa manema labarai. Parti yana ta taɓarɓarewa saboda rashin haƙurin wasu da halaye wasu wanda muke aikatawa wanda ke sa marasa haƙuri sai hita ta farfarti. Wannan shi ya samu ka ce ya kamata mu tsaya mu yi nazari mu ga ya za mu mu ciwo kan matsalolin da ke raba kawunan mu gusoshin cds na sassan ƙasa, sun sha alwashin samar da hanyoyin warware rigingimin da ke dabaibaye wannan jam'iyya eh, Suna na isa musa ni president ne na cds rahama jihar bure insha Allah, daga wannan gamin za mu ɗauki matakin daidaita duk wani kurakure da muka samu dama rashin sani ne hausawa suka ce rashin sani ya hidare duhu akwai mutanen da muka ɗauki jam'iyya muka yi neman meka musu amma sai muka fuskanci cewa su ba mutane bane masu son wannan jam'iyyar mutane ne watakila 'yan kasuwa to amma a nasu bangare mata rahama irin su madam kurakiya mai dashi na ganin dole ne magabatan jam'iyya su canza hali. Mu matsayinmu na mata za mu ga haɗa kanmu don saboda wanga jam'iyyar ta farfaɗo saboda in ana danniya abubuwan ci gaba yau danniya danniya danniya ce ta kai mu yau. Tuni matasa suka bullo da wata dubarar tayar da takwarorinsu daga bacci in ji Ila Musa shugaban matasan CDS Rahama yankin Doso. Kamar yanzu muka ɗauki eh, fannin harkar sosiyo mun kiran grup da yawa da yawa wanda muke sa duka matasa na CDS Rahama suke cikin Nijar wanda har suke ta wani ƙetare saboda mu zan mu rinka samun labarin junanmu kuma mu rinka sanin menene ake nan ana ta yi me kamata mu dauka dan muna son mu yi kokari mu gani rahaman nan ta ƙara sake sunanta wanda aka sani nata da wannan kace nace a jam'iyyar sai da rahama na gudana ne a wani lokacin da ya rage shekara ɗaya a gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi duk ɗan cds wanda ya yi zuciya ko wanda aka kora yau ya komo mu gama ƙarhi mu kama fartinga da kyau saboda iko muke so ba ya zama na kullum muke biya ba muna hwata mu ma a ce gobe ana biye da mu ai ba wani abu ne ba in dai kana da jin kari kana nan wani abu in kaga abin bashi ma baka samu ba sai ka kai naka samu farti ko kuma ka zaka a sasanta a baka wurin da Allah ya kaddara a baka sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.